Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba biyar ga watan Satumba shekarar 2018 akan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da asuba, Baba ya kuma makiri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Alkali Brett Kavanaugh wanda shugaba Donald Trump ya zaba ya zama alkali na tara a kotun kolin Amurka ya ce bai kamata a sa siyasa a batun zaben alkalin kotun kolin kasar ba. shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa kalaman da aka ambato da kuma labaran da aka wallafa a wani littafi kan shugabancinsa kage ne da ke cike da nufin damfarar jama'a kana hukumar agaji da gudanar da ayyuka a yankin falasɗinawa wata majalisar ɗinkin duniya ta ce ta samu rage gibin kasafin kuɗi na dala miliyan 446 da aka samu biyo bayan zabtare tallafin da amurka ke badawa tokanin labaran kenan bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar najeriya tana cikin manyan kasashen afirka da za su amfana da babban kaso a cikin dala biliyan 60 da china ta ware domin taimakawa ci gaban nahiyar afirka amma duk da haka do bukatun ne da yawa ko wancan kudi ya zo akwai bukatun da za a sa shi ayyukan da aka bari da yawa ka duba ka ga ayyukan da aka gada da shi babu buhari ya gada allah ya yi yawa da su kusan kowane lungu da sako an ci gaba da wayannan ayyukan da aka gada na da ha'ila yau kuma ana kara ba da wasu a jamhuriyar niger kuma wasu 'yan bindiga ne suka sace mahaifiyar wani dan majalisar dokokin kasar domin neman kuɗin fansa To ko bayan waɗannan rahotannin muna dauke da shirin demokaradiyya a yau da sahabu Ali zai gabatar, amma duk sai ban kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. alkali brett kavanaugh wanda shugaba donald trump ya zaba ya zama alkali na tara a kotun kolin amurka ya ce abin da ya yarda da shi shine tilas alkali ya fassara doka amma bayan doka ba an fuskanci tsaiko a farkon zaman jin bahasin alkalin a gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattijai jiya talata inda 'yan jam'iyyar democrat suka yi kokarin neman a yi jinkirin jin bahasin yayin da masu zanga-zanga kuma suka rika gurguntar da zaman da ya kai ga waɗansu sanatoci suka tsauta musu. kavana ya zauna shiru yana saurare na tsawon kusan sa'o'i bakwai yayin da 'yan jam'iyyar republican da na democrat suke bayyana goyon baya ko rashin goyon bayan zaben nasa matsayin alkalin kotun kolin kafin daga baya ya samu damar yi wa kwamitin jawabi ya ce bai kamata a sa siyasa a batun kotun koli ba tilas ne alkalin kwarai ya zama wanda zai raba gardama wanda baya nuna bambanci wanda ba shi da ra'ayin wani kuduri ko kuma tsare-tsare ya ce a cikin shekaru goma sha biyu da ya shafe a matsayin alkalin kotun ɗaukaka ƙara ya yanke hukunci akan ƙararraki sama da ɗari uku. kavana ya bayyana cewa wani lokaci ina yanke hukuncin da ya goyi bayan waɗanda suka shigar da ƙara wani lokaci kuma waɗanda ake tuhuma wani lokaci ya goyi bayan ma'aikata wani lokaci kuma kamfanoni wani lokaci masu kare muhalli wani lokaci kuma masu haƙar ma'adanai ya ce yana kiyaye doka kuma bai taɓa barin son kai ko wani ra'ayin tsare-tsare da manufofi su shafi hukuncin da yake yankewa ba. shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa kalaman da aka ambato da kuma labaran da aka wallafa a wani littafi kan shugabancinsa kage ne wanda ke cike da nufin damfarar jama'a littafin da aka rubuta dangare da shugabancin trump da wani ɗan jarida da ake ɗorawa alhakin sauke shugaba richard nixon daga ga mulki ya bayyana gwamnati mai ci a matsayin wadda take neman kifar da kanta da kanta da kuma rudani cikin watanni goma sha tara na farko da kafa gwamnatin. Littafin da ake kira tsoro shugaba Trump a fada White House mai shafi 448 da Bob Woodward ya rubuta. wanda za a fitar ranar goma sha tara ga wannan wata na satumba wato 11 ga wannan wata na satumba ya bayyana cewa mataimakan shugaban ƙasa suna satar takaddun bayanai akan teburinsa da kuma ɗaukar waɗansu matakai da nufin yi wa shugaban ƙasa yankan baya. littafin ya bayyana cewa a matsayin wanda bai san abin da wato ya bayyana trump a matsayin wanda bai san abin da ke faruwa a kasashen duniya ba da kuma fadar fadar da ke cike da kurakurai da mummunan rashin jituwa tsakanin makaraban shugaban kasa a sakon da ya buga a shafinsa na twitter jiya talata da yamma shugaba trump ya kuma nemi sanin ko woodward sojan hayar jam'iyyar democrat ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nasarar shiga tsakani da ya kai ga cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen gama da aka yi na tsawon mako guda a Tripoli babban birnin ƙasar Libya. An sanar da haka ne bayan da hukumomin ƙasar Libya suka bayyana cewa adadin waɗanda suka rasu a rikicin ya ƙaru zuwa 61 yayin da da dama kuma suka ji raunuka. gwamnatin amurka da ƙasashen birtaniya da faransa da kuma italiya sun fitar da sanarwa haɗin gwiwa inda suka yi na'am da tsagaita wutar fada ya barke a tripoli ne ranar 27 ga watan agusta bayan da wata kungiya da ke da dauke da makamai wadda ke tarhumna mai tazarar kilomita 65 kudu maso gabashin babban birnin kasar ta kaddamar da harin bazata a kan wata kungiyar mayaka da ke gaba da ita to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar agaji da gudanar da ayyuka a yankin Falasdinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta samu rage giɓin kasafin kuɗi na dala miliyan 446 da aka samu sakamakon zaftare tattalin wato tallafin Amurka da gwamnatin ƙasar ta yi sai dai bata sami nasarar cike giɓin baki ɗaya ba. ta ce karancin kuɗin da aka samu zai iya shafar ayyukan da hukumar ke gudanarwa a sansanin 'yan gudun hijira na falasɗinawa a duk faɗin gabas ta tsakiya. hukumar ta sanar da cewa ta tara dala miliyan 238 daga kasashen kata da saudiya da japan da kuma kungiyar tarayyar turai da canada bisa ga cewar hukumar yanzu ana da gibin dala miliyan 200 zuwa ƙarshen shekara da yake magana jiya talata babban kwamishinan hukuma perry krehembuli ya bayyana takaicin shawarar da amurka ta tsaida na daina tallafawa ayyukan da hukumar ke gudanarwa a madadin 'yan gudun hijiran falasdinawa kimanin miliyan biyar ya kuma bayyana cewa tilas ne a nemi wata hanyar samun kuɗi domin taimakon su. because it's da batu ne na mutunta 'yan gudun hijira da kuma batun tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin. kun sani muna aiki ne a ɗaya daga cikin wurare da aka fi fama da bambancin ra'ayi a duniya amurka ta zabta da tallafin da take ba hukumar agajin da gudanar da ayyukan a yankin falasɗinawa ranar 31 ga watan agusta labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla gwamnan jihar jigawa abubakar badaru wadda yake tare da shugaban najeriya muhammadu buhari a ziyarar da yake yi a ƙasar china ya bayyana mana irin nasarori da najeriya za ta ciyo daga taimako da china za ta yi wa ci gaban nahiyar afirka da dala biliyan 60 a cikin hira da ya yi da sahabu aliyu gwamnan ya bayyana wa sahabu fannoni da china za ta saka waɗannan kuɗaɗe. sun sa taimako wajen ba da scholarship da wajen training mutane sun sa taimako wajen tura masana'antu su je su kafa masana'antu a kasashenmu na afirka da harkokin ciniki da abubuwa da yawa da suka bayyana wanda yake ya nuna cewa suna so ne a yi zumunci kuma a yi ne juna mai inganci kuma mai ɗorewa. Hmm. mai girma gwamna idan haka maganar take nawa najeriya za ta amfana a cikin biliyan 60 din nan to ya danganta da bukatunmu kamar yadda ka sani ko can baya muna magana za a sa za a ba da wani rance na gina mambilan nan gida power hydro da za a yi wato megawa dubu uku da biyar a mambila na wuta wanda har mun fara tanadin namu kasan da za mu sa kuma su za su ba da wannan bashin akwai layin dogo wato railway da ake so a karasa waɗanda aka kudura za a yi kuma idan da dama ana da buƙatar cikin wani lokaci a ce kowane babban birnin jiha ya samu hanyar dogo da yake hada shi da sauran manyan birnukan jiha bayan wannan akwai magana tituna da sanin kanka ne shekara da shekaru sun lalace ana tunanin shi ma farfado da gyaran su wanda duk ana duba waɗannan abubuwa sosai a ga yadda za a haɗu a nemi buƙatar mai ake nema a yi wannan so ga ya danganta da yawan kuɗin da zai ci waɗannan ayyukan shi za a nema kuma na jin najeriya tana ɗaya daga cikin manyan kasashen da za su buƙaci kudi da yawa daga cikin wannan kuɗi. ba da jima nan ba ne ministan ma'aikatar gidaje da ayyuka wadda harkar wutar lantarki ke karkashin ma'aikatarsa fashola ya ziyarci wannan madatsar ruwa na gina wato makamashin nan na mambila hydro tuni aiki ya yi nisa wannan an riga an karbi bashin ne ake wannan aikin za a kara bashi ne ko kuma dai wannan sabon bashi ne saboda a ci gaba da aikin a lokacin da ya je ake ta wannan bincike-bincike ne na haɗa lissafe-lissafen kuma an kai ga matsayar gane 'yan kwangilar da za a ba kuma mun kai ga matsayar ba da namu shirya namu kason da za mu sa daidai to abin da ya rage wannan nasu kasan ne da za su bayar kuma ina jin yana cikin kuɗin da aka yadda za su bayar din tun daga wancan kasan da suka bayar na shekarun baya watakila shi na mambilar ba zai shafi wannan sabon biliyan 60 din da aka saba daga na tsohon kuɗin ne tun da tuni magana ta yi nisa an samu 'yan kwangila an sa kudin kuma da ake da biyan yan kwangilar da daga wannan kudi da aka samu na cana din so gaskiya ne an fara maganganu sosai amma kudin bai riga ya fara zuwa hannun yan kwangilar ba To, Alhaji Abubakar Badaru mm, wasu na a cikin basu suka ko kuma tallafi da za a samu bashi musamman Najeriya za ta karbi aka ce kusan dala miliyan 300 saboda a kafa cibiyoyin ilmin fasaha na na'urorin kwamfuta da sauransu. a masu sukan lamiri a najeriya na cewa don me najeriya za ta karbi waɗannan suka alhali ba da jimawa nan bane aka maido mata kudade daga ƙetare wadda ake zargin tsohon shugaban ƙasa janar abacha aka sata daga najeriya aka ja ka adana a wajen me yasa ba za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ba sai najeriya ta karɓo bashi me za ka ce kan haka to ana ta yi kamar yadda ka sani ko kwanan nan an sa ga gwamnonin jihohi sun amince daga kudin da aka ajiye na mai a dauki dala biliyan daya a sai makamai bayan wannan akwai dala biliyan 650 wanda aka yi a ba sabirin world fund domin su gina hanyoyi wanda har sun fara a ɗaya daga cikin hanyoyin da take arewa ita ce ta abuja zuwa kano da za a buɗaɗa ta a ƙara girmanta wato bukatun ne na najeriya suna da yawa duk abin da ya shigo ana ƙoƙari a sa shi domin sanin kanka ne sahabu ba tattalin arziki ba zai ginu ba idan babu tsari mai kyau na sufuri babu tsari mai kyau na shi kamar ah, abin da ake faɗa na information technology din abubuwanmu na gona ba za su iya tafiya su je port ba a tura su wasu kasashen cikin sauƙi saboda yadda tsarin supreme namu yake ya yi tsada kuma yana da wahalayi so bukatun ne da yawa ko wancan kuɗi ya zo akwai bukatun da za a sa shi ayyukan da aka bari da yawa ka duba ka ga ayyukan da aka gada da shi babu buhari ya gada allah ya yi yawa da su kusan kowane lungu da sako an ci gaba da waɗannan ayyukan da aka gada na da ha'ila yau kuma ana ƙara ba da wasu domin ah, matsalar ta daɗe kuma ta taɓarɓare da yawa wanda yake sai an yi hoɓɓasa za a iya shawo kan abin ba haka ba za a yi ta yi ne ana ta yi kuma yana warwarewa ana ta yi yana yi warwarewa idan ba a yi rubutu a kan lamarin gyaran ba. Allahu sarki mai rama roƙo ke yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya. Dalla, gwamnan jihar Jigawa kenan Abubakar Badaru a hirasa da Sahabu Aliyu. a jamhuriyar niger kuma wasu 'yan bindiga ne suka sace mahaifiyar wani dan majalisar dokoki a ƙauyen guescoro da ke yankin jihar difa kuma suka yi garkuwa da ita domin a biya kudin fansa kwana ɗaya bayan da suka saki wani ɗan kasuwa da ya biya kuɗi da ya fanshi kansa ga dai suleiman muni barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. rahotannin wunin jiya talata daga yankin difa sun yi nuni da cewa a wajejen karfe goma na dare litinin ne wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da mahaifiyar dan majalisar dokokin kasa mai wakiltar yankin difa bulu muhammadu sa'o'i kalilan bayan da suka saki wani dan kasuwar da ya fanshi kansa ta hanyar biyan makudan kuɗaɗe kamar yadda wani dan asalin karkarar ta difa kaka tuda gwani mamadu ya shaida min wajen karfe goma na dare wasu mutane wanda ba san su ba amma suna da arm da komi suka zo nan gidan mahaifin deputy bulu wanda yake assembly national na jihar difa nan geskeru wajen karfe goma suka zo suka tai da eh, mahaifinsa da bancin shi sun huda wani dan kasuwa shi ma yan komersa shi komersa kin ina ji kudin da aka tambaye shi nan da nan ya biya aka bar shi har zuwa yammacin jiya talata yan bindigar na ci gaba da garkuwa da wannan dattijuwa yayin da a ɗaya bangare wata majiya ke cewa an fara tattaunawa domin shawo kan wannan al'amari cikin ruwan sanyi su wanda suka hudu wannan mahaifin depute bulu sun yi cira ga wani lamba suka ce miliyan ashirin na sefa suke so sai an biya wannan za su sake ta amma sun shaida da cewa tsohuwar lahiyan talau babu abin da ya same ta ga jikinta dai ba su taba ta ba su yi mata komi ba to wani miliyan ashirin akwai wanda mutane sun tattanuna su gani yadda za su diba dai su ma ai su gani wannan abin kawai ga yanzu dai ba biya ba wannan kudin kawo yanzu ba wata sanarwar da hukumomi suka bayar a kan wannan batu da ke ci gaba da ɗaukar hankulan masu amfani da shafukan sada zumunta. To amma a wata hira da muryar Amurka a makon jiya dangane da yawaitar satar jama'a domin neman kudaden fansa a yankin Maradi iyaka da jihar Zamfara, ministan tsaron kasar Nijar Kalla Mutari ya bayyana cewa. Abin nan masu yin shi sai in ce ba ma nesa suke ba. Ya san kamar zai zama bada kuɗi. To na kira sojojinmu da jandarma da polis na ce musu su je su yi taro a can da mutanensu su gaya musu muna son mu ga an yi maganin wannan sabon salon sata da ya shigo cikin wannan lokaci kuma ina son su hiddo mana salo na maganin shi a lokaci kaɗan. ko yake ba wata kungiyar ta ɗauki alhakin sace-sacen jama'a a yankin difa masu lura da sha'anin tsaro na alakanta wannan aiki da kungiyar boko haram sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ya rabana allah sarki ka mu to madalla a gaida sule muni barma waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe 1 ne da minti 18 na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin wani tsari ne jam'iyyar APC za ta bi domin zaɓuɓɓukan fidda 'yan takara ƙarƙashin jam'iyyar tsarin 'yar tinke ko wakilai ma'ana delegates. abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Lokacin da jam'iyyar APC ta zaɓi sabon shugabanta Adam Oshimole cikin watan shida ya ce tsarin zaɓen ‘yar tinke jam'iyyar za ta yi amfani da shi a duk zaɓuɓɓukan fidda ‘yan takararta. Taron majalisar koli na jam'iyyar da aka yi a makon jiya shugabanni suka ce za a yi ‘yar tinke amma kuma da zaɓi bayan da aka ce gwamnonin jihohi suka yi tutsu. Domin haka muka gayyaci babban sakataren jam'iyyar na ƙasa Mai Malabu ni domin samun ƙarin bayani. Na kuma fara ne da tambayarsa irin tsari ko tanadi da tsarin mulkin jam'iyyar APC ya yi kan wannan batu na zaɓe. Eh, duk abin da tsari biyu ne eh, kundi tsarin mulkin jam'iyyar APC ta amince. Na farko akwai direct primaries wanda ake cewa tinke akwai kuma indirect wanda wakilai ne za su shi wanda ake ce delegate sai kuma consensus kowanne wanda aka ɗauka zai yi so abinda kwamitin koli na jam'iyya ta amince shine na farko za a yi zaben direct primaries na shugaban kasa wanda na 18 wanda za a zo a kammala shi da taron kasa convention sannan kuma sauran mukamai ya danganci menene kwamitin koli na jiha kowace jiha za su dubi abin da suke so su yi sannan su rubuto a kwamitin gudanarwa na jam'iyya a abuja a ba su ka'idan yadda za su yi idan suka ce suna son direct tunda akwai kundin tsarin mulki za a ba su su je su yi direct in sun ce kuma za su bi hanyar indirect su kowanne jiha tana da dama ta yi amfani da huruminta ta nemi abin da take so ta bi. A wannan tsarin cewa jihohi suna da zaɓin nan kun yi sassauci ne ga gwamnoni saboda sun muku bore? a ba sassauci ba ne a yi ai kowane tsarin ma daga ciki ba karbi da mashi ba ne kowanne akwai ka'idanta da ta ake bi to idan haka ne me za ka ce wa 'yan majalisa kilai ma'ana delegates gwamnoni suna bi da suna amfani da wannan hanya wajen murdiya su za su sa mutanen da suke so su ci zaɓe? eh ai babu wani ba zancen murdiya idan kana maganan murdiya ne ko wani kwanje ko wanne a kowane tsari ma za a iya a ci za a iya yin murdiya aiki wani zai nuna maka cewa an fifita wani amma haka ji zaɓe za ga delegate ne kuma zai nuna maka saɓanin haka ka ɗauka misali zaɓen shugaban kasa da aka yi eh, da gwani na shugaban kasa da muka a dubu biyu da sha hudu mutane sun yi amfani da kuɗi akwai wanda suka ɗauki jirage suka kai eh, wakilan nan daga jihohinsu suka kai su lagos akwai ɗan takarar da ya kama ɗaki ya kai dubu goma da ɗari biyar za a ci abinci kyauta kuma a za a ba mutane dala amma kar ka manta wayannan delegates ɗin da suka je filin zaɓe sai suka zaɓi shugaba muhammadu buhari to wannan yana nuna maka cewa su delegates ɗin nan fa shugabanni ne su suka san wane ne idan suka zaɓa zai iya ci musu zaɓe. Eh, sakatare maimala idan mu ɗauka za a yi yar tinke Eh, yaya za a gudanar da wannan zaɓe daga matakin unguwa za a fara a zo ƙaramar hukuma ne a zo jiha ko kuma yaya tsarin zaɓen yake? A ke ana fara daga anguwa ne daga matakin anguwa ake tara ko kowane anguwa za a kawo mutanen da suke wa nan mazaɓu a tara su a anguwan wannan shine yartinke to abin da kake gani yake kawo gardama wasu ake ganin ai ba wanda yake tsoro ko wani shugaba da yake tsoron a yi tinke a jiharsa babu wani abu makamancin wannan illa ana duba saukin al'amari ne yanzu misali za ga wani anguwa mazaɓansa talatin ne talatin din nan kuma duka ƙauyuka ne ƙauyukan nan kuma dole ne ka ɗauki motoci ka aika a ɗauko mutanen nan su zo su yi ne su yi wannan zaɓen kuma a mai da su so akwai abubuwa hidindimu da dama da abubuwa da yake kunshi a ciki wa zai ɗauki wannan nauyin jam'iyya ne ko kuma wane ne zai ɗauki wannan nauyin ko su masu zaben ne wannan duka suna daga cikin abubuwa da yake kawowa zaɓi ga mutanen jihar amma da kuka zaɓi yin yar tinke a zaɓen shugaban ƙasa kuna kun yi haka ne kawai saboda kun san bai da abokin hamayya ko a ba dan ai shi jam'iyya ana so a mota kaini ana so muta 'ya'yan jam'iyya wanda suke da katinan su a yi da su wannan ba wai ya muna don ban fayi da hamayya ba ne. sakatare mai malabu ni kana ganin a barwa jam'iyyu nauyin tafiyar da zaɓuɓɓukan nan ko kuma a baiwa hukumar zaɓe. Eh, ai ba ma yadda za ka yi ka bar harkar fitar da goni na cikin gida a hannun hukumar zaɓe domin na farko abin da za ka duba jam'iyyun kansu ba jam'iyyar apc ce kadai za ta shiga zaɓe ba akwai jam'iyyu da dama yanzu musamman ma a najeriya jam'iyyu kusan casa'in da wani so kaga baya da za ka yi ka ce hukumar zaɓe ta ɗauki ɗawainiya na jam'iyyu. ina apc ta samu kuɗi da ta gudanar da taron babban taron ta inda aka zabe ku wannan da ba da jimawa wannan ba tun da a tarayya shugaba buhari ya ce sisin kobin tarayya ba zai fito bai wajen tafiyar da harkar jam'iyya ina ina jam'iyyun nan a matakin cikin jiya za su samu kuɗi tafiyar da su idan gwamnoni su ma suka ce ba za a fidda kuɗi ba. jam'iyyar apc daga kabuwarta zuwa yanzu ba ta dogara da ajiyar gwamnati ba ko na jiha ko na tarayya kuma kamar yadda ka faɗa shugaba muhammadu buhari baya ba da kuɗin gwamnati baya iba kuɗin gwamnati ya baiwa jam'iyya ko a matakin tarayya ko a matakin jihohi sannan ina tabbatar maka ko zaɓen nan da za mu shiga muna da forms muna za mu sai da fom ba wai kyauta bane za mu ɗauki fom din nan mu wa mutane daga cikin kuɗin da muke sai da fom din nan muke hidindimu na zaɓuɓɓukan nan ba wai kawai haka kawai ba ne wannan din a in muka ga dama za mu ya mu buga mu baya mutane kyauta eh. amma idan muka bayar kyauta kuma da me za mu yi hidiman zaɓen. da farko din tambaye ka nawa ne kuɗin fom ɗin akwai inda na karanta aka ce kun ce kuɗin fom ɗin takarar shugaban kasa miliyan hamsin da biyar an ce shugaba buhari ya ce muku shi ba zai biya wannan kudaden ba da gaske ne an yi haka. a to <laughs> wannan kuma ba abin da ni zan baka ansar da ne saboda ai kudin fom ka'ida ce ta jam'iyya kuma kwamitin koli ta zauna ta amince da dukkan eh, jadawalin yadda zaben nan za ta kasance har da kudin fom din a ciki. To ko sakatare zamu muna da kagobin yadda muke fitar da sakon eh, yadda kudin ya kamata ya kama za mu buga a jaridu da account number da za mu sa kowane mai sha'awa zai gani zai je biya zai zo a bashi form ɗinsa da zai je sa takara. To ko babban sakatare zai iya gaya mana nawa ne abin da aka kayyade kowane mataki abin da ɗan takara zai biya eh, kudin form? Eto eh, wannan za mu sanar insha Allah za mu sanar akwai ba na so in yi riga malam masallaci za mu fitar da shi a rubuce wanda za a buga a jaridu za a fata a gidan talabijin da sauransu a rediyo da sauransu mai sha'awa duka zai gani har da akawun number da zai je sa kuɗin da bankin da zai je da telan da zai karba ya mika a bashi fom ɗinsa. Hmm. Um, kana gani kun yi adalci da kuka hana sauran masu neman takarar shugabancin kasa yin takara da shugaba Buhari? Ai ba mu hana ba, amma ni abin da nake faɗa kullum shine ko a Amerika inda aka koyar demokradiyyar da Najeriya take bi yanzu. Idan shugaban kasa yana kan karagar mulki, idan kwamitin kolin jam'iyyarsa ta kaɗa masa kuri'a amincewa, ta gamsu da kamun ludayinsa ne to maganan takara da shi kuma ya kau. Eh amma da. To ka gani a Amerika din Eh. yanzu sau nawa ka gani a amerika shugaban kasa da yake kan karagar mulki wanda kwamitin kolin jam'iyyarsa ta kada masa kuri'an amincewa kuma wani ya zo ya takara da shi a wannan jam'iyyar. sakatare mai mala babu wannan tsarin a amurka saboda na nan amurka na san shugabannin kasashe da suka na kan kujera aka yi gwagwarmaya da su na karanta waɗanda ba na nan aka yi gwagwarmaya da su an yi a george bush babba Eh, eh, akwai wadda ya kalubalance shi yana kan kujerarsa jimmy carter yana kan kujerarsa kennedy ya masa haka akwai su irin wannan ya faru a amurka ba babu wani yanzu duk girga da kai a wajen shugaban kasa arba'in da wani abu misali guda uku ka bayar masu sauraro da haka allah ya kamu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri na madadin sakataren jam'iyyar na ƙasa mai malabu ni da nasiru adamu ilikaya wanda ya haɗa mu da sakataren da kuma cibahiro diodo ne wanda ya daidai sautin wannan shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. to zalla yanzu kuma ga labarai a takaice. alkali brett kavanaugh wanda shugaba donald trump ya zaba ya zama alkali na tara kotun kolin amurka ya ce abin da ya yarda da shi shine tilas alkali ya fassara doka amma ba yin doka ba an fuskanci tsaiku a farkon zaman jin bahasinsa a gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattijai jiya talata inda 'yan jam'iyyar democrat suka yi kokarin neman a yi jinkirin jin bahasin bayan da yayin da kuma masu zanga-zanga suka rika gurguntar da zaman da aka yi wanda ya kai ga waɗansu sanatoci suka tsauta masu. Kavana ya zauna shiru yana saurare na tsawon kusan sa'o'i bakwai yayin da 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat suke bayyana goyon baya ko rashin goyon bayan zabensa matsayin alkalin kotun kolin kafin daga baya ya sami damar yi wa kwamitin jawabi. Ya ce bai kamata a sa siyasa a batun kotun koli ba. tilas ne alkalin kwarai ya iya zama wanda zai raba gardama wanda baya nuna bambanci wanda kuma ba shi da ra'ayin wani kuduri ko kuma tsare-tsare shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa kalaman da aka ambato da kuma labaran da aka wallafa a wani littafi kan shugabancinsa kage ne wanda ke nufin damfarar jama'a To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar sai can da hantsi za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen da misali karfe 8 agogon Najeriya bakwai agogon Ghana za a ji mu da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni wato Malam Sidi kenan. da kuma mu na wannan safiyar jim cook baba ya kuma ne daga nan washington nake sallama da ku sai an BOA Afrique. Le monde aujourd'hui.